فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون sai Allah ya umarci annabi Musa da ya tafi da mutanensa a cikin dare kuma ya ba shi labarin cewa Fir'auna da mutanensa za su biyo bayansu.